A jimilce mahimman shirye-shirye 111 ne asusun ba da tallafi ga yanayi ya taimaka wanda ya kama miliyar biyar na dola a cikin kasashen duniya da dama. A Nijar bankin Bagiri yana daga cikin irin waɗanda suka samu wannan tallafi. Sani Ayuba shugaban ƙungiyar GVA na masu aikin sa kai a kan muhalli da ƙarin bayani. Bagiri an zaɓe shi a yau domin tafiyar da ayyukan da za su iya samun tallafin asusun shirin fanver baya ga bagiri akwai kungiyoyi da dama ƙasa da ƙasa da suka bada wannan dama daga wajen su niger na iya tambaya domin bunƙasa ayyuka kamar pnut tsare-tsaren da aka mika wa asusun bada tallafi ga yanayi ya kamata su karbi bukatocin jama'a ta hanyar tsarin kula da canjin yanayi koya ake zaben naino muhammadu ma'aikaci a hukumar koli da ke kula da mahalli da ci gaba mai ɗorewa. Da farko hakika idan aikin na tafiya daidai da muhimman muradun farko hangi a bangaren ƙasa kuma aikin na tafiya sosai da siyasa da dubaru tsare-tsaren aiki na ƙasa ko shirin aikin na amsa bukatun gaggawa na al'umma da ke da alaƙa da canjin yanayi. A Nijar an tallafawa wani tsari na bankin bagiri da miliyar bakwai na sefa da wasu wasu shirye-shirye da suke bisa hanyar aiwatarwa za su ci miliyar biyu na sefa a cewar neno Muhammadu. A taron baya na wannan asusu akwai shirin aiki da ya samu amincewar asusun tallafi ga yanayi ta hanyar bankin bagiri na dala miliyan goma sha biyu akwai abin da ake kira shirin ayyukan karfafa karfin hukumar daidaitawa da aka zaba. Shirin aiki na biyu shine tsara shirin ƙasa da ke tafiyar da sauyin yanayi a Nijar. Wasu ƙungiyoyin fararen hula a Nijar suna ƙorafi na rashin tsari da yake kawo rashin fahimta na ma'aikatu kuma yana kawo tsaiko da wani lokaci akan samu zargin wasu tallafi a ɓangaren asusun ba da tallafi a yanayi. Abin tuni dai an kafa asusun ne dubi da tara a lokacin taron kwaf da aka gudanar a dubi da tara da samun shagoranci akan ƙalubalen canjin yanayi.